Sabida babu hujja ke kuma kina da hujjar yakar shi tare da ganin bayan shi. Shiru ta kafin ta miƙe ba tare ta ce mishi komai ba, ya bar ya bar gurin shi, Marmashin gefen baki ya sannan ya ce duk inda duk inda ka shiga sai na shiga sai na rusa maka farin cikin ka sai na maida maka rayuwa majinginar bakin ciki sai na hana ka walwala da sukuni sannan ya miƙe tare da rantsuwa akan abin da zai aikata A ɗarare na shiga ofishinsa bai ɗago ba bai kuma fasa abin da yake ba hasali ma sai ganin A4 da na har guda biyar wai na yi rubutu. Ya watsar da na juya wani ya kuma cirowa. Kai wani irin azzalumin mutum ne, anya da zuciya a ƙirjinka ta ya zan yi wannan aikin wallahi ko kwana za ki yi sai kin yi kuma a tsaye idan ba haka ba za ki sha mamaki. Juyawa ne zan je na buɗe ƙofar ya rufe rub. Ai ƙofar da remote control take amfani. A hankali na ɗauki takardar. A hankali na ɗauki takardar game da zuciya na fara a zuciya na fara rubuce-rubucen kamar ba da gaske na fara ba. Ban sanya aka yi ba ko awa biyu ban yi ba bayana ya fara rikewa hannuna da ta suka farawa. Kar ku manta, Mr. Mahir Mejo ne na sojojin ƙasa. Duk wani muguntar duniya babu na biyun sojojin ƙasa. Tun ina yin zufa kaɗan-kaɗan har na shiga ɗiga sosai ƙwallaye jiƙa min niƙaf ɗina. Jikina sai rawa yake ƙarshe ya kai fita tare da nufar Yana fita ina sakin kuka har da shesheka minti arba'in da biyar ya dawo. Yana shigowa ina haɗi da kuka da ke ya ta ajiyar zuciya da nake tsayawa yayi a gabana tare da cewa ba dai kuka kika yi ba to an ce miki rashin kunya abin daɗi ne mara kunya ƙaramar mara mutunci mu zuba ni da ke shege ka fasa yanzu muka fara na gaya mishi i like your confidence mugu Ci gaba da tsayuwa, A zalimi kawai. A nan za ki tabbata, Allah ya isar min. Dama aishi shi ɗin isasshe ne sarkin sarakuna ne don haka tun ba a haife ki ba yake da isar shi. Allah ka ga abin da ya min Ubangiji ka bani damar ɗaukar fansa. Duk ranar da kika ɗauki fansarki na yi miki alkawarin kyautar da babu wanda aka taɓa bawa shi a duniya. Kukan da take yaɗewa ne ya kwace mata simple. Simple ki ce min boss, I'm sorry. Da na kira ka boss, kwarai na yatsa ya kora da harshe na na rasa sa'ar a fata. Ci gaba da rubutu. Bakin ciki yasa ta hadiye kukan gashi zaka ji yana murya kuka amma zunzurutun taurin kai irin na jinsi biyu da suka yi ga gamayyar halitta a jinin ta ya sanya ta ki accepting ɗin laifinta ci gaba ta da aikin. Sai na lalata maka duk wani jin kanka. Ta faɗa cikin ƙarfin hali, duk ranar da kika yi nasara hakan, na miki alƙawarin sai na baki mamaki a rayuwarki balle fuwa girl like you me za ta iya min me za ki iya ci gaba da rubutu maher sai na yi destroying nasararka da ka gina ni kuma na zame miki ƙarfen kafa duk inda kika shiga sai na hana ki sukuni ke mai gadin kamfani na baki isa taɓa kimar shi ke Ke mai gadin kamfani na biki isa taɓa kirmar shi ba balle kuma dolna, ɗan karen da ake kiwo. Haibiya suna muhawara tare da ƙudurin abin da za su aikata wa junansu. Ana tashi ta zubda takardun sannan ta sauke ajiyar zuciya mai tafa da kuka, don ba ta jin za ta iya motsa leg ɗinta. Ya kirga takardun ya gaba ta yi wani da yawa ba amma sun jiƙe da ƙwalla tare da gumi tebul Tafe baki yayi sannan ya ɗaga kafaɗar shi gobe daga farko zaki fara idan ka ganna anan kenan sai ka yi abin da ya maka dan ni ba gantalalliya ce da zan zauna ka kashe ni a iska mugu kawai. Ta juya da sauri tana can kafar ta zuwa bakin kofar yana zuwa bai damu da yadda take bin bango ba ya sharɓe ta ta zube. Zan so ki kira ni da boss wallahi da na kira ka da boss gwara na rasa harshe na. Yau ɗaya kin sani, ni na yi magana da yawa Ya faɗa tare da lashe busasshen lips ɗin shi sannan ya taka kafarta, Sai da ta saki ƙara tare da rike kafar tana ya rufe hannun. Haka ya fice tare da rufe ta a cikin ofis ɗin ya tafiyar shi. Domin shi bai san bata fito ba, Dan ya san za ta miƙe kuma ƙofar tana iya tsayuwar minti biyar idan babu wanda ya gifta. domin shi ba san bata fito ba Dan ya san za ta miƙe kuma ƙofar tana iya tsayuwar minti biyar idan babu wanda ya gifta, sai ta rufe kanta. Tashi ta za ta fita ƙofar ta ki buɗewa, cire niqab ɗin da hijab ɗinta ta ta saki kuka sai da ta ya ishe ta sannan ta miƙe tare da shigan neman wayarta. Ta samu ta yi ƙoƙarin kiran Taslim amma bata ɗauka ba, ta yi iyakar ƙoƙarinta amma bata ɗauka ba ƙarshe ma wayar a kashe. Kamar yarinya ƙarama haka ta ta kuka tana ja mishi Allah ya isa. Shiga ɗakin ta ta duba ta har da bowl tube da sauri ta cire kayanta tare da cika ruwan zafin ta shiga cikin ruwan. Dogon gashin kanta wanda ya kasance baki na asalin larabawa da fulanin asali. Ta sauka a jikin tube ɗin bata cika son jiƙa gashinta ba idan bai zama dole ba. Wanka ta yi tare da Tare da kasa kafarta sannan ta fito da da towel a hankali ta fito da kita kwaso kayanta a ofis ɗin. Tana jin ana magana sama-sama ka Tana ji ana magana sama-sama. Ka san ba zai taɓa saka hannu ba? Me yasa ka ce na zo ofis ɗin shi? Shiru aka yi, don ba za ta ce ta san mutanen ba, Sake leƙawa ta bata ga fuskarsu ba domin akwai abu a rufe a fuskarsu. Haka suka gama abin da ya kawo su suka fita. Da sauri ta saka kayan da sannan ta yi maza ta fito. Sauran minti ɗaya kofar ta rufe kanta ta samu damar fita kusan rabin kamfanin wutar a kashe yake. Don haka nake tafiya a hankali. Hango wasu manyan police dog na yi ban san lokacin da ya dawo da gudu ba. Na bakin kofar na bakin kofar na danna mukullin yana buɗewa na koma cikin ofis ɗin da gudu zuciyata tana rawa. Ubangiji ya ɗaura min tsoron kare wallahi don haka na koma gwada kiran taslim wayar a kashe sannan ban yi sabin nambar Nazir ba. Badar kuma na kira yana bizi. A hankali na shiga dube-dube a cikin ofis ɗin shi a nan na kuma hango ta kofa ta inda kujerar shi yake. Taba inda nake tunanin shine mabuɗin ne naga kofar ya buɗe a hankali na fito. Gurin shakatawa ne kaɗe da 'yar ƙaramar hot tub sai ba da yake a gurin. A hankali na isa inda nake jin hayaniyar mutane Taka abu ne na saka 'yar ƙaramar kyamarar da bada ya bani, na shiga ɗaukar su. Ina gamawa na dawo ɗakin na kuma zama. Ina dawowa ɗakin na kuma zama. Sannan na nazarci ɗaukar sannan na ci gaba da neman hanyar da za ta kai ni cikin fat ɗin. Leka katangar ne na ga a shirye yake da kwalba. Tsaki ne na sauka ƙasa cikin yawan da nake na hango rariya da zai kai ka har cikin wancan sat ɗin. A hankali na rarrafa har cikin gurin na shiga bin ko'ina na ina ɗaukar hoto da bidiyo har zuwa cikin, inda shi ma na shiga ne ta kofar baya ina gama abin da zan yi, na kuma fitowa ta wannan rariya na koma ofis ɗin shi. Shiru ne ina nazarin kamar na ga wani ƙatal kamar na ga wani lambatu da sauri na kuma haɗa kayana na fito na shiga bin hanyar. Ta ƙarƙashin ƙasa Ta ƙarƙashin ƙasa kwatar na fito babban hanyar kamfanin a nan na samu damar kiran Badar tare da gaya mishi inda nake. Lokacin sha ɗaya na dare da kanshi ya zo ya ɗauke ni. Nur, sannu, kin yi aikin da na gaza yi shi kin ɗauko wani sashi na abin da yake faruwa. Gaskiya na gode sosai. Ni yanzu ka bar ni na gaji gida za ka ajiye ni amma wallahi sai na gwada wa mahir ni yar halak ce kin ga dan Allah ki ajiye wannan rigimar mu fuskanci abin da yake gaban mu Limshe idanu ya yi tare da jin zunzurutun limshe idanu na yi tare da jin zunzurutun ƙiyayyar Mahir yana kuma samun mafakar a zuciyata sai na gwada mishi iyakar shi nur ki rabu da mahir wallahi ba zan rabu da shi ba sai na wulakanta shi a garin nan wannan kamfanin sai na tsayar da komai nashi Ta faɗa daidai isar su ƙofar gidansu. Fita ta yi abinta tare da buga ƙofar gidan mai gadi ya buɗe min na shiga. Ina isa bakin ƙofar na samu taslim a zaune. Share ta ne na wuce abuna don na fahimci da gayya ta rufe wayarta. Ina isa bakin ƙofar mu dadi ya ce ba za ki janyo min abin kunya ba idan kin kama sabis ɗinki ki koma bisira. Ban ce miki komai ba ne wucewa ɗakin mu. Sallar isha'i ne sannan na kwanta sai lokacin taslim ta shigo ita ma ta kwanta. Ya zata kowa ganta lalle ne irin ta Ta shiga min magana a hankali tare da tambaya ta ba dai ke ma kin yi losing virginity ɗinki ba. Ta faɗa ta da kallo na au. Wannan shine ku a kaina? Hmm. Ni ba balla ba ce, na san inda nake da na san inda nake. Na san inda nake dariya. Sannan ba a haifi namijin da zai karɓi darajata ba domin ni na san ciwon shi kuma na san darajar shi. Balle kuma da na fito a ƙabilu guda biyu da suka san kirma shi ba zan taɓa watsi da al'adarmu da addininmu ba. Daga haka ta yi wata kamar ta kamar da da haka ta juyawarta kamar yadda take da. Washe gari tana aida da sallar asuba ta koma da har karfe bakwai taslim ta shirya bata ko daga kai ba domin zazzabi yake damunta. Ƙarshe da ta ba bata bata magana ba shine ta taɓa ta tare da cewa ba za ki bane a babu inda zani. A can kamfani kuwa hankalin shi kwance ya shiga ofis din shi yana bin ko ina da kallo. Murmushi ya tare da isa ɗakin shi gadon da yake yatsu na ya kalla yana nazari can kuma ya tuna ai ya kwanta amma me yasa ba a gyara ɗakin ba. Da aka ya fita tare da danna din da zai kira masu aikin faɗin su. Dukkanin suka shigo ci gaba da aiki sun da suka ga haka jikinsa ya sanyi Zai yi wuya idan ba korarsa zai yi ba. Yallaɓai Malam Abba, ka je na baka hutun sati biyu, ya faɗa. Dan Allah ka yi haƙuri, wallahi ina da yara ƙanana. Ɗago kan shi ya gansu duk manya ne ba ba yara ba. Sun koyar da kai ya sane ce ku je amma ku sani. Nazir zai ba ku sako. Wannan lokacin kamata ya ku koma gefe kuna tare kuna tare da kasuwanci wannan aikin ƙarfi ne kuma shekaru ya ja. Ya faɗa hakan yana isuwa gabansu Ya haɗe ne shi a ƙirji kar ku damu, zan ba wa Nazir damar ya sallame ku da kyau. Daga ya kai wuce ɗakin da kanshi ya gyara ɗakin tsaf ya goge. A ban ɗakin ne ya hango ribom ɗin mace. Cikin wani irin mamaki yake kallon ribom ɗin. Ɗauka ya fito daga ban ɗakin sannan ya koma ofis ɗin shi. Ajiye komai yayi yana jiran jakar shi ta zo ba ta zo ba shi ma kuma bai saka kan shi damuwa ba ana tashi ya tattara ya gaba abin shi karfe biyu na rana ta shirya zuwa kasuwa a nan ta samo yar karamar wayar ta mai kyau amma android kuma ta hannu ce tana isa gida ta ɗaura layin da ta siya a hannu irin masu sayar da kati suna tafiya Dake mtn ne take ta transfer ɗin data Ta tura Facebook da Twitter tare da ID, sunanta da take amfani da shi a wancan wayar ta sauya tare da buɗewa har da Gmail. Tana gyara Facebook ɗinta tare da Twitter ta fara rubuce-rubuce akan kamfanin Hamud bayalam da CEO ɗinsu sosai ta yi magana akan wulakanta mutane da yake, tare da yunkurin fyaɗe ga 'yar bautar ƙasa sannan ta yi alkawari sai ta bayyana musu sharrin da kamfanin yake ɗauke da shi wanda mutane ba su sani ba. Sannan ya kamata mahukunta tare da gwamnatin jihar Adamawa, gwamnatin tarayya, hukumar lafiya ta jihar Adamawa da ta kasa baki da ta gabaki ɗaya su shiga al'amarin kamfanin Hamud Bayalam Company. Sannan tana kira da malaman Musulunci da na Kirista su fito su yi wani abu akan kamfanin Hamud Bayalam, saboda rashin amana da suke yi ga kamfanin. Idan kuma ana ƙalubalantar ta, to ita ta ji za ta ba da shaida ga abin da idanun da suka gani, amma na farko, hukumar 'yan bautar ƙasa su yi da gaske domin ɗaya daga cikin mutanensu Rayuwarta yana cikin hatsari sakamakon yadda CEO yake neman kashe yake neman kashe ta, kar ku ce kashe kai ne, idan hakan ya faru akan kisan kai a kan kisan kai ne domin bai ɗauki rayuwa kowa da daraja ba sai tashi. Sana'a musulunce dai an san giya haramun ce to ya kamata hukumar hani da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasar da jihar Adamawa su fito su ƙalubalanci hamud Bayalam idan sun ce ƙarya ne ina tare da ina tare da shaida. Sannan zunzurutun rashin adalci koran ma'aikata ba bisa ka'ida ba ana cin zarafinsu a kamfanin Hamud Bayalam ya ta'azzara. Abubuwa na cin mutunci sai da Nur ta rubuta akan kamfanin Hamud Bayalam sannan ta kuma jaddada bayani akan wahala da Mahir ya bata ta hanyar kare sunanta sannan ta sake saƙon. Sannan ta saki saƙon tare da sakin murmushin jin daɗi ba kuwa ce a Twitter. Kafin ka ce mai an shiga watsawa a kafafen sadarwar zamani tare da ririta al'amarin ya girmama. Matsala ta da ta faɗa Matsala ta da faɗa da ɗan jarida, mawaƙi, marubuci, ɗan wasan kwaikwayo sai ka kasa da ka taɓo su za ka kasa ɓuya a duniya. Yarinya kin yi ɓatan kin yi ɓatan kai. Mahir Hamud Bayalam ya san ke ce kika mishi wannan ɗaurin goron. Dan shi lala zai miki. Yana cikin game room yana ɗaga ƙarfe sako suka fara shigo mishi cikin gajiya da ƙarar wayar shi ya ɗauka yana kallon ummima. Yana karan yana kallon ummi na kiranta na katsewa Hadiya tana kiran shi ɗauka ya tare da cewa babe ka duba twitter ka duba twitter please cikin sanyin jiki ya buɗe idanun shi sannan ya bi wayar da ta kashe da idanu kafin ya tashi zaune yana jin faɗuwar gaba. A hankali ya buɗe data sannan ya shiga twitter. Sako ne suka shiga sauko mishi cikin faɗuwar gaba ya ga sakon Nur. Ji ya yi zuciyarsa kamar za ta zuro ƙasa, ya kura wayar ido, lokaci guda ya ga Aisar Haladu, wani matashin mai kuɗi a nan Yola, yana mara mata baya cikin tsananin ɓacin rai, ya shiga ango wasu daga cikin mutanen da suke gaisawa sama-sama. Kira wayan shi aka yi cikin mugun zuciya ya ɗauka Lion, gobara ta tashi a cikin kamfani amma an yi nasarar kashewa. Sakin wayar ya tare da dafe kirjin shi da yake barazanar fashewa. Jingina ya karfan da ya daga ta sauke a kansa ba dan ya tare ba. Wallahi da ta yi da ba dan ya tare ba da ta yi mishi lahani ji ya zuciyar tana ci da wuta. Dan haka ya mike tare da tangaɗi ya buɗe Yar medium ɗin firij ɗin da yake gurin ya buɗe tare da ɗaukar gorar ruwa sanyi ya buɗe bakin shi. Sai da ya shanye ta sai ya wurge da gorar yana sauke wani irin gurnani. Da zai samu wani a kusa da shi tabbas sai ya yi mishi mugun duka. Tashi ya zuwa ɗakin shi ya buɗe kanshi. ya buɗe wa kanshi ruwa haka ya jike jakwab sannan ya nufi inda towel ɗin shi yake ya ɗauka tare da ɗaurawa yana goge shi. yana goge kanshi da ɗayan Wani irin huci yake tabbas da zai ga marubucin wancan abin sai na lahira ya fi shi jin daɗi. Wani irin bakin ciki yake, wani irin bakin ciki yake ji kamar zai ƙone aka yi ta ambatan Allah har ya gama shiryawa sannan ya fito. Yana fitowa ya ga Nazir ya wani firgice bai ce komai bai shiga mota aka tafi da su kamfanin. Kafin su iso an kwashe komi sai ‘yan ƙananan kayan da aka bar shi. Suna cikin sai ‘yan ƙananan abubuwan da aka bar shi suna cin wuta limce idanun shi domin ji kamar zai sake kuka. Kamfanin na amanar shi ce mahaifin shi ya bar mishi duk da yana da wasu masana'antu amma wannan ji yake kamar mahaifinsa ne a raye. Ku yi hakin ɗin akawun ɗin Twitter ɗin marubucin duk wanda ya rubutu nan makusancin kamfani na ne ku tafi ku nemo min wanda ya yi wannan ta'addancin. Lion Journalist juyawa ya da fuskar shi da ta yi jazir. I don't care ko ma waye ya zo babu abin da ya dame ni ku je ku nemo min wanda ya lalata min suna idan ba haka ba to wallahi za ku ji a jikinku ya ki magana da yan jariduwa salima abin sai ya koma siyasa domin wasu na cewa sharar aka mishi Wasu na kuma cewa zai aikata idan aka yi dubi da yadda yake da arziki. ga shi matashi wanda yake ya samartakar shi dole ya abin da ya ga dama. Yana zaune a kamfanin a nan ya yi sallar magariba da isha suna zaune ana ci gaba da aiki. Aka turo supervision from Ministry of Health da kuma wasu daga shari'a kwamiti tare da da'awa. Mahir ya kasa magana a hankali aka shiga bincike sosai. Binciken da ya kayar sai da aka zakulo wasu abubuwa na daban ba abin da ake zargin ba. Dake duk abin da yake faruwa ana ɗauka a live karfe goma na dare ummi da wasu manyan lauyoyi daga Lagos suka iso a nan suka shiga tashin hankali tare da musayar kalamai. Don masu sauraro a nan za mu dakata, ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.